zuwa safiyar yau hmm. alkaliman da suke nunawa da gwamnati ta fitar da shi shine akwai mutane mutum dubu arba'in da hudu shida da sittin da shida wa'anda aka tabbatar da sun kamu da ita wannan cuta ta coronavirus sai kuma akwai adadin mutane dubu ashirin da ɗari shida da saba'in da biyar wayanda ake zaton ba a tabbatar ba dai ake zaton cewar ko sun kamu da cutar an killace su ana lura da su a tabbatar ko suna da shi ko ba su da shi sai kuma akwai adadi da yake nuna cewar mutum dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha hudu zuwa safiyar yau su ne suka rasu a sakamakon wannan ita cuta ta coronavirus har wa yau akwai mutane dubu hudu da ɗari bakwai da uku waɗanda kuma zuwa yau sun warke sun kamu da cutar amma alhamdulillah zuwa yau kuma waɗannan adadin su kuma sun warke ga baki ɗaya an tabbatar har ma an sallame su daga asibiti. Akwai rahotanni da ke cewa ɗalibai 'yan nahiyar Afirka na kira ga gwamnatocinsu da su zo su kwashe su ina gaskiya wannan lamari. Eh wato gaskiyar al'amari shine wasu da muka fi lura da shi shine kamar akasari 'yan kasuwa ne da suke zaune a ƙasar China su ne suke kira da a zo a kwashe su. Amma ɗalibai da suke zaune a cikin ƙasar china suke karatu akasari har yanzu zai ba mu da tabbacin cewar suna buƙatar a kwashe su a duka binciken da muka yi ɗalibai duk wanda ka yi magana da shi zai gaya maka cewar shi ba wai koma gida ce damuwa shi ba eh, zaman shi a china kusan ya fi mashi rufin asiri wato duk da barazanar da cutar take a nan china kenan eh saboda idan ya tashi ya tafi yanzu aka ibe shi daga nan aka mai da shi kasar su idan ya je musamman mu dauki dai kamar kasar mu Najeriya hmm. idan ka je akalla ita ana so ita ko a ajiye ka a kwarantayin ɗinka na akalla sati biyu wato a keɓe mutum kenan eh a keɓe mutum na sati biyu shine ake zaton cewar mutum za a iya gane cewar ko bai da cutar ko yana da ita to a wannan lokacin sai ka ga idan an kai ka ina za a je ka wannan ma ƙasa ce da ya zamanto cewa tana da ƙarfin tattalin arziki kuma tana da abubuwa na iya wanda za ta iya lura da da ku idan an kai ka gida ina za ina za a ajiye ka abu eh. na biyu shine idan an ɗauke ka an tafi da kai idan wannan cuta ta coronavirus ta ƙare waye zai dawo da kai karatu so kaga a haka shi sa sai akasarin ɗalibai suka ga tunda a nan duk ɗalibin da yake cikin ƙasar china an killace shi ba yana cikin hostel ɗin shi ba inda zai ji kuma cikin kiyayewar Allah babu wata cuta da take iya shiga cikin domin har yanzu a duk ƙasar ba inda aka tabbatar da cewar a wata makaranta an samu cutar coronavirus. To amma ta yaya ɗaliban suke samun biyan bukatunsu na yau da kullum lura da cewa an takaita zirga-zirga? wato abin da yake wannan ne yake da ɗan tangarɗa saboda kowa yana da ɗan kuɗin shi a hannun shi kana iya siyan abinci ka ajiye ko kuma ka siya abinci ka ajiye tun farko yanayin ya kai ga yanzu an ƙara tsaurara matakan tsaro na cewar ba ko ina ba ne ba kowa ne ake da ya shiga ba don haka ba ku da damar ku fita ku je kasuwa ku siyo kayan abinci to idan yadda muke samun ɗan saukin rayuwa shine idan za ka je ka siyo kayan abincin ka dafa da kanka rayuwar ta kuma ka sauki maimakon a ce kullun siya kake yi to yanzu kana kwankana an kullace an killace ka kana zaune waje guda abincin sai dai ka siya maimakon da idan a wata guda za ka iya amfani da kuɗin mu na nan yuwan a ce yuwan ɗari biyar zai ishe ka ka ci abinci a wata to yanzu sai ka nemi akalla yuwan dubu ɗaya kafin ka iya cin abincin. Ya ninka kenan kuɗin. Ya ninka. Eto eh, kamar ofishin jakadancin Najeriya ya tuntuɓe ku ko kuma ku kun yi wani yunkuri na tuntuɓar su don su kawo muku ɗauki misali? Eh, ofishin jakadancin Najeriya sun yi ƙoƙari matuƙa a wannan yanayin da ake ciki domin da ike mu muna cikin shugabannin ɗalibai a ko da yaushe muna tare da su ofishin jakadancin Najeriya. Domin a halin yanzu ma da ake ciki shi ambasada ah, Baba Jidda baba ahmad jidda hmm. ya yi kokari a aljihun shi ya cire kuɗin da ya kai kimanin miliyan guda ya ba wa waɗanda ainihi suke cikin garin wuhan ɗalibanmu da suke cikin garin wuhan ya ba su wannan kuɗin saboda su san tallafa wa kansu kafin kuma mu ga menene gwamnatin tarayya za ta yi to kamar wani irin tasiri wannan annoba ta cutar coronavirus ta yi akan yanayin karatu a ƙasar ta china wato ba abin da ya shafi karatu saboda zan iya baka wani misali kamar ina da iyali na suna nan yata eh, da take primary school yanzu haka sun hmm. koma karatu a online ne suke karatu yanzu ta yanar gizo eh ta yanar gizo haka eh malaman suna gida amma duk daga safiya lokacin da suke fara ajujuwa kawai su za su kunna kwamfuta su ci gaba da karatukansu so ba karatun da ya tsaya a bangaren abin da ya shafi na janibin ƙananan makarantu kamar jami'o'i fa da kuke yawa jami'o'in shi ma an ce kada kowa ya dawo cikin makaranta kuma akasarin makarantun sun ce sun rufe kamar wannan semester ma ba za a yi karatu ba kwata-kwata sai abin da hali yayi yanzu ko mu da muke cikin makaranta yanzu muna cikin hotel mu ne ba dama ko labin mu je duk research da muke yi yanzu komai ya dakata